السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عشرين دا ترى da watan tara dubu biyu da shida wanda ya zo bakwai ga watan ramadan dubu daya da ɗari hudu da ashirin da bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina an ce akwai da shiga musulunci محمدا رسول الله abinda ce wannan kalma ce ta larabci abinda kace da shi da hausa ka yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yarda da hakan kuma ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ka yarda da haka za ka yi musulunci yanzu da kai da dukkan wanda suke zaune a wannan guri sun zama ɗaya. ka kyauta da musuluncin ka kai gaskiya a ciki Allah zai baka lada duniya da lahira kuma zai yafe maka duk abin da ya gabata na zunubanka yanzu zai ka samu yan kwamiti za su maka bayanin abin da ya hau kanka da kuma abin da ya kamata ka sani da kanka kafin a baya za su kara maka bayani me sunanka ce tura ta ashirin a tartibin alkur'ani kuma tana da aya ɗari da talatin da biyar malamai sun yi ijma'i cewa dukkaninta makiya ce kuma an yi bayani game da dalilin saukan wannan sura an kawo a guda uku dangane ga dalilin saukan wannan sura a malam bazar ya rawaito cewa dalilin tsokan wannan sura أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراوغ بين قدميه manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana wato hutawa a tsakanin kafarsa sai daga wannan kafa ya huta saboda dadewa yana sallah ya koma ala rijlin yana tsayawa akan kafa guda daya in ya gaji sai ya canza wata kafa guda daya hatta nazalat hadhihi al-ayat har wato wannan aya ko wannan sura ko wannan aya ta farko a cikin wannan sura ta sauka wannan shine abin da aka rawaito sai dai Imam Bukhari ya ce a cikin isnadin wannan ruwaya akwai kisa da bin amr wanda ibnu hibban ya ce dika ne amma ibnu ma'in za a bashi dan haka isnadin wannan ba su gini bane kauli na biyu suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lamma nazala alaihi alquran lokacin da qur'ani ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salla huwa wa ashabu da shi da sahabbansa sun kasance suna yin sallah fa aqala alqiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dade ya dade a tsaye fa qalat quraish sai quraishawa suka hango shi a tsaye ya dade suka ce ma unzila hadal alquran ala muhammadin illa liyashqa ba a zokar da wannan qur'ani ga wannan bawa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dan ya wahala ya kuma jijjiki fa nazalat hadhihi ayatu sai wannan aya ta to wannan ma al-imam al-wahidi ya rawaito a cikin asbabun nuzul daga sahha sai dai hadisi ne mursal murwa ya ce mursala kuma a cikin isnadinsa akwai duwai bin bin sa'id wanda malamai sun ce matrukul hadith da haka fal khabaru ya yasih na uku suka ce anna aba jahal wa nazara bin al harith wa mut'im bin al bin abi qalu ya rasulullah innaka la tashqa bi tarki dinina suka ce zaka wahala zaka tabe saboda ka ba addinin fa nazalat hadhihi al ayat sai wannan aya ta sauka wannan sune asbab guda uku shi ma wannan khabar din an ce batil ne domin wahid ya rawaito shi a cikin asbabun nuzul daga muqatil muqatil kuma muttaham ne matanin kuma batil da haka tabari yake cewa kaulin da ya furin jaye game da wannan magana shine wannan sura ta sauka ne ibtida'a dama mun ci akwai ma nazala bi sababin akwai ma nazala ibtida'a akwai surar da ba ta sauka ba sai da wani abu ya faru ko kuma sura da ta sauka ba tare da faruwar wani abu kai tsaye wanda ya zama sababin saukar da ba ce rahaman Allah ta'ala jana ta'ala ya tsaha wannan kalma ta tsaha imamu tabbani bayan an yi maganganu da yawa akan da ake nufi da wannan kalma ta tsaha bayan kira'o'in da aka yi mata kamar ibnu kasir da ibnu amir su suka karanta tsaha bi fathi sa'i wal ha hamza kuma da malam isa'i da abubakar bin asim kuka karanta bi kasrin ba'i wal ha'i kuta kuke tsayi ma anzalna alaykal qur'ana litashqa liman ma hada ke malam nabi kuma yace ba'i bain al fath wal kasr ba'i wa huwa ila al fath aqrabu shine baina baina haka nan malam khalaqun daga al musayyidi haka abu amr ya karanta bi fath al ba'i wa kasr al ha'i yana cewa ba'i fadi haka na arwaito daga hamza da abdullah da ibnu mas'ud da abu razif al-ukaini da malam sa'id bin musayyib da abu aliya su kuma sun karanta bi kasr al-zahiri wa fath al-hadi da su ce mai kenan iha haka suke karanta iha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa haka nan malam hasan ya karanta fa bi fath al-ba'i wa sukun al-ha ake ke karanta malam sahabu kuma da al-muwarriqul ijli su kuma sun karanta fi wato bi kasr da bai wa sukun ha dan haka suka yi bayani menene abinda wannan kalma take a cikin lugar auk wata kabila ce su suna cewa ana nufin rabi, an ce tsaha ana nufin rabi har suna waka suna cewa أتقتل الله في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون مواليا yace na falla wa mutum ko kira ana zakar yayi annabi tsoro ko ya mutu a wajen yayi da haka a wannan waccan kabila an ce fara ana nufin ya rage ma'ana ya mutu kenan har wani da yana cewa inna safaha safaha min khala'iqum la barakallahu fi qawlil mala'ik yace inna safaha ta hakika sakar ba min khala'iqum ya ku mutane yana daga cikin dabi'a la baraka Allahu bi malayi. Allah ba zai albarka ba ko Allah kada ya albarka a cikin mutane waɗanda suke la'azzatu Da haka wannan shine ma'anarsa a cikin wannan amma Imam ya sai ko tafsiri ya tafi kan cewa ma'anar wannan kalmar ya fara allazi huwa aula bi thawabi indi bima al-qabri min al-aqwal fihi qawlu man qala ma'anahu ya rajul yace duk fasarar da ake wa ba'a wani da ku birge shi jagora malaman tafsiri ma abu yace inna ha kalimatu ma'rufa fi aktin fi ma balagani wa anna ma'anahu fihim ya yace sun sun ce ba abu na bin ya mutu bai daraja kuma dauke a wannan ma'anar ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ya kai wannan mutum bai daraja bai matsayi ba mu saukar da wannan alqur'ani fa'a in mutum ya kaɗe ya zama kinani kamar da Allah ya ce fala yakunu dannakum ma min al-jannati fatashqa tabewa a duniya kuma ke shigo shi akwai tafewa zuciya zuciya mutum da tabe shi ne ba ta ne alheri daga sharri sai mugunta sai keta sai hasada sai mugunta akwai kuma tafewa wato akan kan mutum ya shi shine ya zama wato baya bin tafarki bane to ya zama tafafi akwai kuma tafewa a cikin haka tattalin arziki da rayuwa shine mutum ya zama al'amari ya rike masa yaran a kan mutum ya tabe ko uku kenan Allah ya raba mu tabewa da haka suka ce zul aqli yashqa hin na'im bi aqlihi wa kun jahalat bi shaqa'i al'aql za ka ga mutum da hankalinsa da iliminsa amma sai ya sha wahala a cikin rayuwa wani zai ga ba shi da ilimin komai amma kuma yana jin daɗi wato a cikin rayuwarsa za ka suka ce a sa'ada kishiyar shakawa ita ce sa'ada ita ma sa'ada ta tafi gida biyu akwai sa'adatul ukhrawiyya akwai sa'adatun dunyawiyya sannan ita kanta dunyawiyya din ta kasu gida uku akwai sa'adatun nafsiyya akwai sa'adatun badaniyya akwai sa'adatun kharijiyya sa'adatun bani sa'adatun badaniyya mutum ya samu lafiya a gangan jikinsa zama Allah ya taimake shi yana da lafiya yana da imani yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san musulunci kuma yana wa kowa fatan alheri ma'ana yuhibbul haqqa wa yuridu khaira yana son gaskiya kuma yana da jin alkhairi to wannan ya samu sa'ada wato a cikin gangan jikinsa sa'ada da tsiya kuma Allah ya maka arziki da kyakkyawan itikadi kana kan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ada kharijiyya kuma wato ka zama duk abokan ka da abokan rayuwarka mutane kirki yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace arba'un min ash sha'awa. abubuwan suna cikin tabewa mar'atu su wa baitu su wato mutum ya samu mace wadda take mara kirki mara mutunci mara addini mara son zaman lafiya wata kuma mace ta samu miji mara kirki mara mutunci mara son zaman lafiya to kowanne ya tafi a cikin haka aure sannan kwantataccen gida albaitu tayyib shi ya samu kwantataccen gida wal jaru su ka samu munan makwaci wal markabu su da samu mummunan abun hawa wanda ba ya ma bukata in ke ke kullum sai ba bashi to ni to in ba gurbe kullum tana da kullum gidan mutum ka goge wancan da safa ka goge wancan da rani ka goge wancan da daddare ka kware wajen goge kullum ko kuma kan ba a fila in kuma sun maka turi ta da an ganka kawo kudu sai a wazi a gudu an san turi za a yi wannan sha'awa da yake arba'un min al-sa'ada abu hudu kuma yana daga cikin arzikin duniya al-farhatu salihah Allah ya baka mace ta kware a lokacin da zaka yi aure ka samu mace salihah to Allah ya maka arzikin duniya Allah ya azurta mu da biyu Allah ya azurta ka da baitul wasi kana da yarwataccen gida isasshen gida ba ce ba wanda kana tari mutum kada ce wai mura kake nan jana jiyo ka bayan ka saka kana gidan ya kuntace da aka takura na uku Allah ya baka almarkabun salih abun hawa mai lafiya in keke in ba wuce in mota ce tana da lafiya in ka kira ta za ta amfana sannan a baka aljarun salih wato makoci ko abokin tafiya ko kirki mutumin kirki shine wanda zai nuna maka abin kirki ka yi kuma kai abin da ba daidai ba zai kai ba duk wanda kuke abota da shi baya maka bisa sadiki man yazidu sharra ali wa yarmi bil adawati marratan wa yahfazuni idza ma jibtu an wa arjuhu li na'ibati zawani yace abokina shine wanda yake turkude min sharri kuma yake jawo min alkhairi kuma yake gaba da mai gaba da ni yake kauna mai kaunata yake ba ni ba da shi kuma yake hana ni zan yi abin da bai dace ba kuma yake sa ni da yi abin da ban dace ba hmm. kuma ba wanda zai iya zagi sa a zagi na a gaban sa shi da aboki dole da duka sharuɗan nan ba da gurin sa bi wani abu da ko shi ne Allah ta'ala ke ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu dokar da wannan alqur'ani a gare ka ba in tashqa ai ka ta'aba da muka sha wahala wa tablu da min al-jahl kai matuƙa wajen tsanani ma ka ji balanta abin da ka kai wa zalika ala annahu hada fil ibadati wa balagha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ibada har ya kai koli koli a cikin yin ibada sai Allah ya da wannan hatta innahu kana yuhawilu baina qadamayhi li kulli siyah har ya zama yana canji tsakanin kafarsa biyu yana hutawa saboda tsananin wato ibada fa umira bit tafsir da ka umarce shi da sauƙaƙa wa nan Allah ce illa tazkiratan liman yakhsha an dai saukar da wannan ne domin faɗakarwa liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah ta'ala wato wannan qur'ani zaka tunatar da mai tsoron Allah ne da shi ba dan ka wahala bane dan kai wa'azi da shi ai anzalnahu tanzila mun saukar da shi saukarwa ai ma anzalnahu illa tazkiratan ai illatan saukar da qur'ani ba sai dan ya zama wa'azi da gargadi tanzilan mimman khalaqa al-arda wannan littafi saukacce ne nazzala tanzila nazzala yunazzilu tanzila ko anzalnahu tanzila mun saukar da shi saukarwa ko saukarwa ne mimman khalaqa al-arda ga wanda ya halicci wato kasa wasu samawa kula kuma ya halicci sammai maɗaukaka wato wannan qur'ani saukakke ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kasa daga babu mun ce kalmar halku a harshen larabci tana daukar ma'ana na farko ijabu shay'in min al-adl kirkiro abu daga babu na biyu kuma tahwilu shay'in min surati ila ukhra mayar da wani abu daga wata sura ya koma wata sura kamar kamar yadda karfe koma a cikin koma wuka ko koma to da zai ba ko fulaya kuga ta'awilin shay'in min da ila ukhra wannan dan adam Allah ya bashi iko yana biye ya canza wani abu daga wani abu ya koma wani abu amma in bi shay'in min al-adl kirkirar abu daga babu ba wanda zai yi wannan sai Allah ta'ala yasa ne maganar khalq yana da nufin bi shay'in min al-adl ma'ana Allah shi ya samar da kasa da abin da kasan nan ta kusa ga baki ne daga babu kuma ya tura ta sai dunkule ta ya mulmule ta ya tsure ta sannan ya gara tana rotation tana rauni wasu samawa ta kula da kuma samai maɗaukaka waɗanda Allah ta'ala ya samar da su bayan Allah ya wa ka wannan take sai ce ar-rahman shine Allah subhanahu wa ala ar-rahman wato sunan ar-rahman suna ne da yake ɗaukar ma'anoni guda uku na farko wato yana tabbatar da ar-rahman suna ne ga Allah sannan sifatul rahma sifa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tausayin ku da Allah yake ji ya fi tausayin kowa game da ɗanta lokacin da wata mata ta zo fitar da ɗanta a cikin fursunonin yaƙi sai ta ɗauke shi ta ɗan fara shi a cikin kirjin da tana ba shi nono sai a nan sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai kamar da zuwa cikin sahihul bukhari kuna ga wannan uwar za ta ɗauki ɗanta ta jefa a wuta sahabbai suka ce ba ma ganin wannan za ta jefa ɗanta a wuta ita to tausayin da Allah yake ci na ya fi tausayin da wannan take ci ga ɗanta sakamakon Allah ya sa ku a wuta sai dai kun yi kun biyar ta kai ƙarshe amma ba haka ba Allah ta'ala ya kuma gafara shi yasa yake ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha ghafurur dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da haka malamai suka ce sunan Allah ta'ala in ya zo muta addini ya tazamman salatu tsoro ثبوت الاسم لله عز وجل ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها lillahi azza wa kuna ذاك الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء masu jin kai Allah yana jin nan su ku jin kan waɗanda suke ƙasa sai Allah da ke sama da ku ya cikan ku ma'ana ko da yaushe rahama tana zuwa ne mataki mataki tausaya wa da ƙasa kuma sai Allah ya yawa. wa yasa an ce ar-rahman ana nufin gamammiyar rahama Allah rabbana wa fi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma wa rahmati wasi'at kullu shay'in fasa'tuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun kunga gamammiyar rahamar Allah tana cikin rahmaniya ar-rahim kuma da jin kai ga mu'minai shi ne yake wa kana bil ya kasance mai rahama ala al-arshi shi sarki ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala yayi istiwa'i akan al-arshi istiwa'in da ya dace da shi wannan shi ne fassara da imamu Tabari da Ibn Kathir da dukkan salaf suke kai da cewa a fassara ar-rahman ala al-arshi sawa Allah ta'ala ar-rahman yayi istiwa'i akan al-arshi istiwa'in da ya dace da shi domin kalmar istawa ala al-arshi ta zo guri bakwai a cikin al-Qur'ani ta zo cikin suratul araf aya ta 54 kun maktawa nan ta zo da kun maktawa kun wuraren guda bakwai wani ɗaya ne bai zo da kun mawa amma duk rabuwa sun zo da kun maktawa a cikin suratul araf aya ta 54 kun maktawa alal arsh a cikin suratul yunus ma aya ta 4 kun maktawa alal arsh haka a cikin suratul ra'd aya ta 2 kun maktawa alal arsh suratul taha ne da ar-rahman على العرش استوى في سورة الفرقان آية 59 ثم استوى على العرش في سورة السجدة من آية 4 ثم استوى على العرش سورة الحديث ما ثم استوى على العرش dai magabata suka ce ita kalmar istawa a harshen larabci an rawaito tafsirin da guda hudu daga sana na farko tana nufin ala ɗaukaka na biyu tana nufin irtafa'a wato shi ma yana nufin wato wato sama kenan ko sa'ida ko ya hau ko kara ya tabbata wannan ne tafsiri guda hudu da imamu sabari ya kawo a cikin tafsirin sa cewa tafsirin magabata baya fita daga daya musulunci ko dai ta zo da ma'anan ala ko irtafa'a ko sa'ida ko kara sannan ita kanta da kalmar istawa wani tana zuwa ga hurfa guda biyu ko ku a gabanta tana zuwa da sun mastawa alaƙa kaza istawa alaƙa zasta fa idza tawaytum alayhi kuka daidaita a akan A hagani wato daidaita ke da shi ne ma'anar alawar ta ba yakan zo kuma sun mastawa ila kaza sun mastawa ila samai fasawahunna sab'a samawat ita zo da wannan yana nufin kafin ko asl kamil a gina ilayka in kuma ta zo makarunatin bilwawu ana cewa inta wal ma'u wal mata, ma'ana zo wawul ma'iyya kenan an yi tsawon ma'u ma alkamar kama a yi kashe ba yana nufin da sawon ma'u wal kashe ba in kuma ta zo mujarrada babu ila a gabanta babu ala kuma babu wawu ma'iyya a gabanta sai ta ɗauki ma'anan kabula alam mastawa ka gani ake na wa kuma wa ilma ka gani ba na ya kai mutum ake na wannan ma ba daga alfin da wani atayna wa kuma walima ai kamula wa tamma lokacin da ya cika ya zama cikakken mutum ya kai shekara arba'in ko abin da ya kama da haka wannan shine tafsirin magabata sun ce dole ne mutum ya ɗauki abu uku ko dai zama mu mafi wato ne kamanta Allah da halittarsa wanda ya kamanta Allah da halittarsa kuma ya ya kaucewa tafarkin gaskiya ko ya zama mu'assi shi shine wanda yake kore abu shi ma ta'abili wani mummunan sifa ce ko tawkili ko ta'abili ko ta zama mu'tadil mu'tadil shine wanda ya mutu farkin magabata ce Allah ya yi a kan al'arshi istiwa'in da ya dace da shi Allah bai kama da kowa ba kowa bai kama da Allah ba kamar yadda istiwa'in Allah Allah bai daidai da kowa ba haka istiwa'in Allah bai daidai da istiwa'in kowa ba duk abin da aka ce na Allah ne ya bambanta da halittarsa subhanahu wa ta'ala yake da kuma fi samawat abin da ke cikin sammai duka da dukkan abin da ke cikin ƙasa da kuma Allah ne shi kaɗai. wato ta kajibu ma aka huta akhirin zidul hasara wa tafsir lahu shine khabaru muqaddam ma mubtada mu'akkar kama a ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu kun aka fara kaddamar da lahu don kada wani ya sa rai akwai kayan sa a duniya komai abin da ke sama da kasa kayan Allah ne shi kaɗai, za ka ce lahu duka khabar shi ya kamata ya zo a ƙarshe mubtada ya zo a farko amma sai aka kawo da a farko aka kawo khabar din a ƙarshe aka ce lahu na ne kadai ma dukkanin abin da ke cikin sa ma inda mawdu'a ne in samawa tijaru wa yurun da muhallin wa min al-jira kilasi mawdu ma'ana abin da ke cikin sama in ka dauki kalmar ma din nan ta shigar da komai da kowa kowa ya shiga cikin ma lahu ma fi samawati za ku ga a wajen samawa Allah ya kan amfani da abubuwa guda wata da ce Allahu lazi lahu ma fi samawa wa wata da ce lillahi ma fi samawa wa ma fi wata da ce lahu ma fi samawa wa ma fi wata da ce huwa allazi khalaqa samawa wa ardh yasa suka ce a cikin Allahu in ka kula Allahu lazi lahu ma fi samawa wa ma nan guda hudu duka su kuma ka ce lillahi kun ga tsira tira alif lillahi ma fi samawati ma fi ardh kuma ka ce lahu ma fi samawati ma fi ardh kun ga lamun da ya sake kun ga ce kuma kuma saboda ba ku ba ma'ana dukkan da malik sun sun zo Allahu alladhi lahu ma fi samawati ma fi ardh lillahi ma fi samawati ma fi ardh له ما في السماوات وما في الأرض هو الذي خلق لكم ما في السماوات ma fi الأرض ana kaga komai na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai ba wanda ya masa tarayya wa ma kuma da abin da ke tsakanin duk mallakar Allah ne ta'ala ijadan wa khalqan shi ya samar da su shi ya mallake su Allah ya ke manta da abu wanda ba wanda ya tarayya da shi a cikin rububiyya shine wato ainihin al-khalqu wal mulku wat al-khalqu wal mulku shi kadai ya halitta kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta inna rabbakum rabbul خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يقول الليل النهار يطلبه حقيقة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ونزور ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المؤمنين الله tana bayani ne akan Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma ya kaɗaita da mulki yadda lillahi al-rabbil lahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فذوقوا ما تشاءوا من غير الأرض أن تدبير الأمر تدبير الأمر من السماء إلى الأرض Allah shi kaɗai yi tafiyar kamar shi yake gudanarwa ana shi ne mai tsarawa mai gudanarwa subhanahu wa ta'ala ba ma ta haka tsara da kuma abin da ke karkashin can cikin ƙasa ma'ana can cikin ƙasa Allah ta'ala shi ya mallaki abin da ke karkashin ƙasa shi ne ma'anar tsara abin da ƙasa ta kunso duka mallakin Allah subhanahu wata'ala ne kuma mallakar sa ne kuma wato karkashin ikon da yake guda wa in ta tajhar bil qawl idan ka bayyanar da magana wa asirru qawlakum aw jaharu inda hum alimun bi zati lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi wa in tudu ma fi anfusikum ku tukhfuhu fa'lamu billah wa yadhkuru liman yasha'u wa yudhkuru man yasha'u sai ce wa in tajhar bil qawl idan ka bayyana da faɗa ma'ana kai magana a fili duk abin da wani zai biyo shi ake kira kawo sir sirka kuma shine abin da kunnan ka yake ji hadisun nan kuma shine abin da ba zai ji a zuciya ka kawai gaba shi sa laraba suka ce hanyar isar da sako wato guda hudu na ɗaya alkau ka faɗa da baki na biyu al-ishara wato kaimuni da hannu na uku al-kitaba ka rubuta abu ka rubuta sannan suka ce na hudu da tadillu ala zalik mutum ya taho yana kuka ai ka zo nisa wai ke ba in ya taho yana dariya ka zo nisa wai ke ba ko da ce komai ba dariyan nan da yake wara abu shai ko na wa baya ko ka ga mutum ya fallo da gudu na fasa ba ka kalli kan sama hunna ka ga yana sanar yana yi san da ba ko cewa wani wani kai ba take ba za ka yi kasa saboda ka suka ce ta waɗannan hanyoyi ake yi sanar ba ya Allah ya ce in ta jahar bil qawl idan ka bayyanar da fada fa innahu hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu sirra ya san abin da yake sirri ne wato abin da ka faɗa kake faɗa a hankali ba a ji shi ne sirri wa kullu bima yusaru fihi ko wa jaru bima yusaru ba na akwai inda ake asirtawa akwai inda ake ba. don an ce ka yi karatu a sirri, ya ke cewa shine kunnan ya dinga ji nan ce ka yi jaharu kuma shine wannan ya dinga ji ne ma'anar jaharu kamar sabi'a ne da istama'a in an ce sabi'a ya ji istama'a kuma ya saurara ko mace tsakanin jin abu da kuma saurarawa a ji to shi ne bambanci tsakanin guda biyu da haka malamai suka ce akfa ah, a nan zai iya zama fi'ili ne kuma zai iya zama suna ne ko ya zama ismu tafadil ne ko kuma ya zama wato ainihin fi'ili ne ah, a akfa yufti ne daga fi'ili ne wato wa in ta tajhar bil qawli idan kuka bayyanar da faɗa. kuka yi ta fili fa inna shi ne jawabu hakika Allah subhanahu da ta'ala ya alamu sirra ya san ko yana sane ko yana sani a sirra abinda kuka yi shi wato ainihin abu ne wa akhfa min al-sirri kenan da kuma abin da ya sirri da kuya shine abin da ko kuma wa akhfa sirra ko an gani da ya kuka kenan ko ya koya nasa sirrin gaban wasu ba ta ji kuma wannan ta aka ismu tawdil ne ma'ana fa innahu ya'lamu sirra hakika Allah ya san sirri ma'ana a wanda ka boye wa akfa min sirri da ba abin da ya san sirri kuya amma da yake a matsayin ismu tawdil ne in kuma wanda yake a matsayin fi'ili ne to fa innahu ya'lamu sirra Allah ta'ala ya san sirrinka wa akfa sirra kuma ya koyi sirrin da ba wa ya zo a matsayin fi'ili ne da haka malamai suka ce ma'anar wannan kauli malamai suke maganganu guda biyar na farko suka ce in inna sarrafa a sarrafa insabu fi nafsi abin da ka koye a zuciyarka shi ne sirri wa ahfa ma lam yakun wata ya sayakun abin da baka riga ma ka shirya aikata shi ba shi ne a ahfa na sirri wannan shi ne fassara da aka rawaito daga jama'a da yawa sun rawaito daga Abdullahi bin Abbas da Malam Baha wasu ka ce in inna sirra ma haddathta bihi saka. abin da kake zantar da zuciyarka da shi shine sirri wato hadisin nan kenan wa akhfa ma lam talfasu abin da baka kunta ba kuma shi ne shine akhfarin sirri wannan shine abin da malam sa'id bin jubair ya faɗa wa inna sirra al-amal alladhi yusirruhu al-insanu min an-nas abin da kake shiga daki ka ya koyi shi ma da sunan sa ne sunan sirri wa akhfa minhu kuma al-wasa wa abin da zuciya ka take maka kai koro shine amfani da sirri wannan shine fassara malam bulani ko kuma ya adamu israra ibadi Allah ya san sirrin bayansa wa kad akhfa sirrahu anhu shi kuma ya koye na su sirrin ba sa gani ba la yuqdaru ba sani ba wannan shine abin da zai bi da abin da muke dawo ka fassara ko na biyar ya adamu ma asarrahu al-insan ila gairi Allah ya san abin da mutum ya zo yana nema wani rada a kudi in ka rada akwai da ta halatta akwai da bata halatta akwai da ya halatta kai rada akwai kuma da bai halatta kai rada ba hadisai sun zo da yawa cewa a musulunci akwai rada kan karanta suruwa ma a cikin bukhari da muslim akwai hadisai a nan sallallahu alaihi wasallam zai bai wajen rada a kunne da dariya da kare masa rada da kuka a ce bai ga ya mu ce ba ruwa bayan a nan sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah na na aika tambayi na na Fatima wanda baban ke sallallahu a wasallam da gaya min yayi ce saura irin ya koma ga Allah wannan sunan da ya min sai ji zafi ne kuka sai kuma ya sake mara da abin da yake Allah ya nada ki ke sarauniyar matan aljanna wannan kuma sai na yi to wannan shine wato suke cewa ma insan ila wa ma abinda kuma ka a ya ka wani bai ba shine ma'anar wato a kuma kenan a kuma dole zama ɗaya biyu ko ya zama fi'ili ko ya zama wasili in ya zama fi'ili ma'anarsa fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa min sirri Allah ya san a an ya zama suna kenan fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa min sirri ya san sirri da abin da ya fi sirrin ya shine hadisin nan ko fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sirrahu an gairi ya san sirrin amma shi ya koya na mutum ba kwa sanin shi ne ce Allahu la ilaha illa hu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba wanda ya cancanci abota masa da gaskiya sai shi kun ga jumlar la ilaha illa hu da take mahalla rafi khabar wa kana wa kullu jalala mubtada wa kullu dhamma zahira ala akhirih la ilaha illa hu jumla fi mahalla rafi khabar da. kana lahu al-asma'ul husna sunaye kyawawa sun tabbata a gare shi kadai nan ma an yi kasance ko mubtada ala sabab lahu shine sabab al amma mubtada wa kuma marfu wa huwa mawsu al mubtada sifatu al asma'ul husna lahu sunaye kyawawa na Allah ne subhanahu wa ta'ala ya zo a hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan وتسقي نسما من da دخل الجنة Allah yana da wasu sunaye guda casa'in da tara wanda ya iya su ya fahimce su ya haddace su zai shiga aljanna amma ba ku kenan ya sunayen Allah Allah yana da sunaye da ba a san adadin su ba sai shi yasa an kashi ga bala'i ai kana yi wata addu'a da annabi ya koya mana cewa mutum ya shiga bala'i yana son Allah ya fitar da shi da sauri ya dinga cewa Allahumma inni abduka قبل أبدك قبل أمتك ناصر بيدك ما في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وزمان sa'altahum an qad ma'ana haka zo fassara ba da cikin tambaya din za a fassara ba wa hal ataka sai ka ce shin labarin annabi mun dawo ba to amma hadisin nan yace ma'ana aqad mai ce wa hadha ma'rufun inda mutawayyin sananne ne a wajen malaman duba an ta'atiya hal mu'abbiratan an qad ma'ana qad ataka hadithu Musa tabbas labarin annabi Musa ya zo maka kissar annabi Musa ta zo maka bayanin annabi Musa ya zo maka mun ci annabi Musa shine annabin da bayanin sa ya tsawo a cikin dukkan annabawan Allah subhanahu wataala a cikin Al-Qur'ani domin shi kada annabi Musa a mace sunan sa sau da talatin da shida a cikin sura 34 da sai abokin karawa shi ne Fir'auna wanda sa ya zo sau saba'in da hudu a cikin sura ashirin da sai a wajen da awarsa wanda suka tafi da awa tare a dan hawo wanda sunansa ya zo a shirin a cikin a goma sha kun ga kenan wato annabi Musa kissa ta tana da tsawo da bayanin a cikin Qur'ani inda kuma duk suna annabi Musa ya yawa gaba daya shine wato a cikin suratul A'raf dan an ambaci sunansa sau ashirin da daya cikin suratul A'raf sai kuma suratul Baqara an ambaci sunansa sau goma sha uku sai suratul baha sau goma sha bakwai sai suratul kafar kun san dama da wasu surorin na sun bayanin da yawa na ambaci surorin sau goma sha da kuma kuma wani kuma sau daya wani wurin sau biyu wurin sau ya ce to hakika labarin annabi Musa ya zo maka in ra'a mara lokacin da ainihin wato ya ga wuta fa qala li ahlihi sai ya ce ma iyalansa wanda suke ta tare a nan ahalihi ana nufin matarsa domin kalmar ahalul bai tana nufin mata kawai a asalin larabci ya'ya suna cin albarkacin mata ne a riko da amma duk inda kalmar ahalul bai ta zuwa cikin alkur'ani tana nufin matan su kuma duka sabon gurare su ne kawai a cikin alkur'ani na ɗaya cikin suratul ruh lokacin da malaiku za su yi wa annabi ibrahim bishara cewa matarsa za ta haihu bayan an ba ta bishara sai Allah ya ce fa فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد wannan shine guri na daya wanda ana nufin annabi Ibrahim da matarsa su ne ahlul bait ma'ana ku ne ma abota gidan tun da ba ba a lokaci kayan da suka kai ba ƴaƴan ma ake bishara za a samu babu amma aka kira mai gidan da matansa ahlul bayt sannan guri na biyu cikin suratul ahzab Allah ta'ala yake gaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah ما أمكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا nan ma ya zo a cikin yakin matan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da yake an ce an kur wasu ka ce an kur din an yi ne don a shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallama don da an ce an kunna to mai gidan ya fita amma ka ce an kur da mai gidan ya shigo don kana da namiji biyar a guri da mata biyu namiji ɗaya mata biyu in ka tashi ka ce salamu alaikum domin ita yana biya jawo da umar shi yasa can maryam aka ce wa kanat min al-qanitina ba ce min al-qanita ba to duk aka ce qanitina ba ce qanita ba to maryam kana ne kana cikin dan saboda dan maza yana da gaya mata sai a rinjaya da jami'in akan sai guri na uku a cikin kisa a nan gura da cikin suratul qasas lokacin da mahaifiyarsa Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa bishara biyu umarni biyu kuma hanyar biyu abu nawa ke nan abu shida lokacin da ta ɗauki cikin annabi rusa da rauna ya yi umarni tun da yake da aka samu na bazu Isra'ila a yasa ko ma da sai sai ya ba su sai shekara arba'in yana jari jarirai wani mafarki ya yi kamar da yake da ya kawo cewa ya yi mafarki cewa a cikin mafarkin sa an ce za a yi wani wanda zai kawo ƙarshen mulkin sa shi ne ya tambayi sai shawarar sa ya za a yi aka ce tun da je mafarkin nan kai kana jin gaskiya ne ba ka dau mataki biyu na ɗaya shi ne ka dinga yanka yaran da baki ɗaya ni yaran da aka ba ka yanka shi ba sai ya girma ba sai an haifan ya yi girman sannan sai ka ƙarshen mulkin naka ba na biyu kuma ko ka kashe dukkan banu isra'ila sai ce an ya kashe banu isra'ila duka kuma babu waɗanda za su dinga yi masa aikace aikace tun da ala ya ga mana inna fir'auna ala fil ardi wajen ja'ala ahlaha shi'an يستحيب طائفة منهم يصبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين يا mutanen ƙasar gida ne akwai yan jiya da akwai yan ji wahala yan ji wahala su ne bari su rayu su aikin karfi shara leburanci aikin kwata aikin karfi akwai kuma ƙasa su ne wanda su da gidaje don ya kashe su ta gaba masu aikin karfi dole su su dawo suna da karfi su sai ka bi shawarar da dinga yanka jahilan kowace unguwa sai aka aje dan karamin aka dan karamin ko aka aje na yadda duk mai cikin unguwa za a rubuta ta a cikin rijista a taro sai a je a duba in namiji ne sai a yanka shi nan take akwai malamin yankan a zai yanka mu san ko ina yake sa gaba zai yanka mu ko yana da billa ko baya ne to saboda haka ya dinga yanka yaya maza na wato baro Isra'ila to da ta zo haihuwarsa tana haihuwarsa sai ga wanda ya fadi sai Allah ce wa auka ila ila kulli musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah ya ce muka wahayin abu shida zuwa ga mahaifiyar annabi Musa na dai muka ce shahid da danki ta ba shi nono ba wanda zai kawo amma in kina jin tsoro ke ba shi a ruwa yanzu wanda ya kuma tsoro da ta sha da shi da ta jefa shi a ruwa zai kuma tsoro ya ba a ruwa kuma tsoro Allah ya ce shayar da shi in kina jin tsoro ke ba a ruwa kaga umarni nawa kenan shayar da shi umarni sannan jefa shi a cikin ruwa umarni ne sai kuma ya mata hannu biyu yace za ta kafi wala ta kai ki ji tsoro kacci bakin ciki kaga an masa hanyar nawa kenan hanyar biyu la ta safi wa la ta hazani sannan kuma ya masa bishara biyu inna raduhu ilayki zan dawo miki da ɗanki na na na na biyu wa ja'iluhu min al-mursalin kuma ne miki alƙawari zan mai da ɗanki ya zama babban manzo da cikin manzannin Allah ana bishara ce guda za a dawo mata da ɗanta kuma za a mai da shi manzon Allah saboda haka ta je ta samu akwati ta saka shi a cikin akwati ta jefa a cikin ruwa akwati ta ja ta ja ta kai wa gidan fir'auna kaga tsoro ya kare kenan a ta ce wa ɗan uwansa ko ti bi shi a bayan shiga akwatin nan ina za ka har yanzu a tsoron jikin sai akwati a gidan fir'auna fir'aunin da ke bin gidajen mutane yake yanka ƴaƴan wasu sai ga shi Allah ya kawo masa nasa ajiya in ya ce yanka na Allah saboda Allah ya kaddara abu zai faru wayo ya hana fir'auna da yake yanka ƴaƴa a wani gida don kafa kawo karshen mulki sai Allah ya ce to dan da zai kawo karshen mulkin naka a gidan ka ma kai ne ma za ka yi da shi sai ga akwati ta zo da jariri aka ɗauko fanta kasa ruwaya fir'auna da ya kuna da hu azuwar wa'ala suka tsinto shi sai ma ta da shi da ta ɗauko da wa'ala an yanfa ana a ta tafi ba mu wala da ba za a kashe wannan ba shi kuma yana son ta ta ce wannan ba za a kashe shi ba me yi wa ya amfani ko bai shi na sai aka ce a samu wata mata ta bayi aka yi kirawo masu ba da nono wacce ta zura a nan kuma nono sai ta nono baya ka ya kuka kuma aka rasa nono da zai karfa sai yan wata shiga gida sai ta ce hal adullukum wa harramna alaihim marafi'a min qawl fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfurunahu lakum wa hum lahu إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون sai aka je aka samu mahaifiyar annabi Musa aka ce wani yaro ne a gidan Fir'auna ake so a bashi nono amma duk nono da aka baya ki karɓa ko za ki zo ki gwada naki zai ki ba yi baiwa wahala tana fakama tana ni bana da aiki ne ana ta aka zo ne ta gidan Fir'auna Fir'auna ya ce da ne muke da shi ga tana sun zo shi muka yi shi ne muke so da ana a bashi nono zo ki ta bashi ya ki karba wanda naki ko ne karba ana zura wanda mahaifiyarsa sai ya kama sha ibn tun da ya kama da Allah ya su gudu da shaye shi sai to akai albashi albashi kana da Allah ya alƙawari sannan ne yake sai masa riga yake tuwo miya ruwan sha da gidan fir'auna ya hau gocin fir'auna ya hau fir'auna ya kwanta dan da yake ta da wata saboda shi to gashi a gidansa kullum ba Allah ba zai su kauna haka to bayan ya kashe yaro wanda duk bayanin yana can gaba akwai ana faɗa da min shi a cikin wahala min aduni fa wa kada kuma mun safa kada ale bayan wannan tafiya ta faru aka gane cewa wannan yaron wata kila shine yaron da ake nema majalisar fir'auna ta zauna aka zartar da doka cewa a kashe shi wani mutum ya rubo da kudu da zai samu a Musa ya ce an shirya إن الملأ يأكلون بك يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقى يبكي يقول يترك مديانا bayan ya je madiyana bai san kowa ba a madiyana sai ya zauna a ga ana ta kokawa kibar ruwa a sha sai ya je jirgin da ya zauna sai wasu yan mata a gefe su biyu su sun ji su shiga cikin turmutsutsi sai zai ce ya kuna nan a gefe kowa yana kibar ruwa ko ku kiba ba suka ce an ba ma shiga cikin su ko ba wani tsoro ne ko kuma kaga mata ne ba ku da kai sai ke kwarai da gaske bari ke maka mu sai ku a cikin tawaga da je ne ko mutu ko ne ba suka sha suka koma gida suka ba wa wasu labari cewa mun ga wani mutumin kirki ka ji alheri da ya mana sai ce wani ka shi kike yanzu na kiran ta zo a kunyace ta sama annabi Musa ta ce inna abi da kuka ya ya ka ajara ma ka kai kana baban mu yana kiran kai saka maka ladan shayar da dabu da kai da dabbobi yana zuwa ya bawa wannan mutum labarin da abin da ya faru da abin da ya fito da shi daga masa yake da jauka min alqawl zalimi ka tsira daga azzalimai sai a ɗaya daga cikin yayan ta ya abatun ta ajiru kuma ko ne ya tashi ga ta tana son Allah Musa ta ce ya abatun ta ajiru ba baka dauke shi aiki ai kamata a bar shi ya yi tsawa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin wani alherin wanda za ka ɗauka aiki ya zama mai ƙarfi ya zama mai aminci kuma yana da ƙarfi yana da aminci an ce ta gano ƙarfinsa ne yadda ya ɗaga mun kuma wannan rijiya da sai mutane sun tafi suke dagawa a wancan kan kuma wai suna tafiya kamar yadda malamai suke kawo sun tafsiri suna tafiya sai ga inda yana daga wato hijabin da zai ce koma ba ni na koma da wanda ke dinga nuna mu ce wannan farace wannan farace dan kada ya kalli yan mutane ba ta a bayan shi shige gaba ta ne maka kwatanci suna tafiya wasu malaman suka ce sanan ta gano karfinsa da hawancin da duk da yake ba a sarfa haka a cikin alƙur'ani sai ce to kai zan ɗaura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa ku ga shi kenan kuma zai iya kujerar da ƴarsa ga mutumin kirki yace uridu an unki haka Idan ihdabna sayya hataini ala an ta'jura min thamaniya iddan fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashuka alayka satajiduni insha Allah min as-salihin yace ina so in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana guda biyu ladan shine zaka yi min kiwo na shekara takwas in ka cike shekara goma daga gare ka ne ba na so in maka ba bai ba da gona a nan bayan noma na shekara shi ma saboda nagartar da ya gani da shi da nagartar ita da ya samu jikoki sannan da shi zai rika jawo wurin alheri akwai hikima cikin cewa ya shekara na ɗauka cikin babu a gare to a nan ne malaika da kuma kamar yadda ibnu kasir ya sanadin kawo da sanadin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi malaika jibril wai annabi Musa shekara takwas din yayi ko shekara goma yace ai shekara goma ne sai dai shekara goma yana ci daga nan ne kuma sai ga cewa ya kamata ya koma gida kuma sai aiki a gaban sa sai ana duk nan sai ba mu kissa da ya dora mana kan nan yace isra anara lokacin da ya fito da matarsa ya kawo wa zuwa masa sai ya hango wuta فقال زي فتا لأهله كما تنسى تنسى كنيانا wato nan ce almarku zama ke nan wanda ba dadewa nan ce ikama kuma dadewa nan ce makamu bil makan ma'ana ya zauna bai dade ba sai ya dauka ma'anar dadewa ko rashin dadewa haka al'ama bil makan shi kuma zai dauki ma'anar dadewa ya fi yawa amma kuma an kawo da ma'anar bai dade ba to kadan ne yake cikin fa yace ku zauna a nan in inni anan kunara to an ce ahadi kuma ya ce in kuma an kare da wawul jama'a malamai suka ce ba matsala mutum da yawa ana iya sa masa wawul jama'a ko wawul jama'a ana iya bai su daya kamar da Allah ya ce in ta tuba ila Allah fa kad sakat qulubuhuma qulub jaki ne da yawa amma kuma kowace zuciya ne ne gare ta ba ce al-dumawa ta ka ce qulubuhuma can ko mutum ya ce rabbir qulubi kuma kawo jama'a sannan can ya ayyukan namulu udkhulu masakinahum kun ga nan ai ba mutane ba ba mutane ba ake ba ne to kunna ya kamata wani larabci amma ka ce ko duk wuri ma sake da kuma ka shi babu jama'a irin wannan suna da cewa ba min ku manya shi ala batsani kun ga man yusalli na an ajiri amma kuma ce min ku manya shi ala zangilai wa min ku man yamshi ala arba'in wannan ka karanta annabawa wani ya ce man yusalli ha an ajiri amma ka ci ana samu da yawa ake fa ma ba wa ma yuqalu bi a'lam ghayr aqil kuma nan samu da ma'anar aqil wallahi idza eh, ya ta wannan haru za ta da za wa ma khalaqa dhakara wal unsa kaga ma anan muwanni samu da ma'anar ma to in inni anas na da yace na hango wuta ai wajadtu yana anan su da ma'anar wajadtu ko kuma a wutar na hango wuta da anni atikum min hadi qabatin mai yiwa in zo muku in ha daga wajen wannan wuta bi qabatin da dan ko sanan wuta inda da ka zo shi akan baki ko akan ku shi ake kira qabar aw ajidu ala nari huda ko kuma in sami shari'a ala nari a musawar da wuta ala inna malamai suka ce za su yi ma'ana ku ma'ana aw ajidu inda nari ko ajidu ma'an nari ko ajidu bin nari waɗannan ma'anonin an ce an sun tana ɗaukar ma'anan al'adun, tana zuwa da ma'anan inda ko ma'a ko ko da ma'anar ba ai ajidu alal nari ai bin nari wannan wuta zan samu shirya an ce da dalili uku ne samu ana san ya ce da allakum tabbaluna dan ku ji ilimi shi bai sa kansa ba ya sa malamai suka ce to annaba ma suna jin sanyi kuwa don bai ce da Allah na nan sai ce dan ku ji ilimi ita ga iyalan nasa bari je samu rubuta dan ku ji ilimi sai na abu uku suka sa annabi Musa ya tafi wajen wannan wuta na daya dan ya samu iyalansa da na biyu da duhu a wurin don ku samu haske na uku kuma dan ya ɓace hanya ne yana son ko akwai wani mutum ne domin yadda ka ga wuta ba ko wanda ya kunna mafi ko wanda ya kunna sai na wurin to sai ta bari ya je wajen mutancan ko zai samu wani mutum da zai nuna masa tafarki shine ma'anar au ajidu ala zawo zalim faɗan ma a lokacin da ya jefa wannan wuta nudiya kawai sai aka kwalla muku kira ya musa da kira Allah ya kai musa inni ana rabbuka ni ne mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala fasla alaika ka faɗe ta kalma ka cire ta kalman ka innaka bil wadi muqaddas kana cikin kwari ko rami ko guri al-muqaddas bi buqatil mubaraka a wurin kana gurin wato gurin tsaftatacce tsaftatacce kowar wato shi ne wannan dutse wanda yake wannan guri shi ne tauhidin wato ka cire takalman ka kana guri wanda yake wato mai tsafta mai tsarki wanda wato ba taka shi da takalma malamai suka ce me yasa aka ce annabi Musa ya cire takalman sa wasu ka ce saboda an yi ta ne bikin imani an yi ta ne wato da fatar jaki matacce wannan hadisin da yake da yinda saboda ya rawaito shi da Imam Tabari da Imam Hakim da Imam Zahabi a cikin Mizan ko suka ce annaha kana min jildi bakaratin duniyar walakinahu umira bi khalqihima li yubashira turab al-ard al-muqaddasa an ce a ta kalmar lafiya an ce ya faɗe su ne domin ya taka da kafarsa wannan kasar mai tsarki wani da Allah zai magana da shi an wani ya zama mai tsafta da tsari to shi da takalman sai taka zo domin ya taka guje mai albarka da shi da ma'anan da malamai suka ba guda ne kuma Allah ya ce innaka bil wadi muqaddas kuwa wa ana tarkuka Allah ya ce ni hakika na zabe ka fastami ka saurara kun ga ba ce fastu ma'a ba akwai ta tsakanin sami'a da istama'a yanzu idan kana da makoci ya sa kiɗa ko ba da sanin kiɗa ba ne kiran da yana shiga kunna ko ko kai da ko kai da wannan shi ake kira sami'a in kuma kai ka kunna dan kaci wannan shi ake kira istama yastami'u istima'a sama sami'a kuma yasma'u sama abinda kai ko da ba kai da kaji ba sami'a kuma saurare ba bambanci tsakanin ji da saurare dukkan saurare ji ne ma ba dukkan ji bane saurare dan saurare shine da ka mai da hankali a kai ba ta ce fatta ne ka saurara lima yuha ga wanda ake maka wahayi zuwa gare shi ga shi ga wahayin nan innani ana Allah Allah ce lalle tabbas ni ne Allah la ilaha illa ana ba wanda ya cancanci abota masa da gaskiya sai ni fa abu dubi da ka fahimta mun ni kadai wa aqimus salata ka kuma tsayar da sallah da zikiri da ambatona ko da ambatona a cikinta malamai suka ce abin da aka ce da zikiri a ya zo da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man nasiya salat man nasiya salatan aw nama anha fal yusalliha idza zakara fa innahu la waqtuha fala kafarata lahu illa zalika ma'ana ka ambata sallah kai sallah in ka tuna in ka manta lokacin sallah ya ka tuna ko kai shi ne ma'anar da suke yi ma'ana ta farko ko ma'ana ta biyu a cikin salata mata zakarta anna alayka salata sawa'un kana fi waqtiha am lam takun ko kuma a cikin salata ne suka kura ne fiha ka tsaya da sallah don ka ambace da a cikin sallah kuka sallah ai ikamatu zikrillah ko da farko ta kake Allahu akbar kai karatu qur'ani in ka yi ruku kai tafsiri in ka dago ka ce sabbi allahu nan ka ce in ka yi sujjada ka ce subhana rabbiyal ala in ka dago ka dora ka ce rabbi kulli wa hamdi wa asli wa ajli wa in ka koma subhana zidda wa ruku wal malakut wal kibra wal azmat kulluhum qudus rabbul malaikatu wa ruh allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wa jamilil ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa aqimu salata li tabura biha ka tsaya da sallah dan ka tuna ni ko dan ka ambace a cikin ka inna sa'ata la'atiyah inna sa'ata atiyah Allah ce lalle tashin alkiyama mai zuwa ne babu kokonto a kasu fiha ina nufin a kasu malamai sun fassara shi da wuri ai ina nufin su koye ta da kutuka ba gaya wa kowa lokacin ta ثم يوم أجبات أيامكم ساعة إنما عند وعند ربي لا يجزيها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون شيء الله تعالى يتحدث فيها ومن عينهم إنها مثل نقول ba zan bayyana wa kowa sanin ta ba in da kuma ya kullu da wannan da ba saka wa kowace rai bima da abinda kas'a take aikatawa an jasa da insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura to suka ce malaman suka ce a tasirin nan aksar kura a na zombin ali ƙoftiyari ai a tasirin ƙoftiyari nan na kusa ko na koya a cikin masu rai na ba wanda ya sani wannan shine fasara ibn abbas da ibn jubair da mujahid a ibn mas'ud da kuma ubay bin ka'ab muhammad bin ali sun ce akatu fiha min nafs ina koyi ta ma'ana fa kai ku ku alaika ta kaka zan bayyana muku ta bayan ni ma na koyi ta a wato a cikin sani na a cikin raina ban ga wa kowa ba malam bubar yace wa hadha ala adatil arab wannan yana kan al'adar larabawa fa innahu yaquluna idza qalu fi kitmani shay sun sun kai mutuka wajen koya wanda suke ka tantu hatta minna na koya shi hatta akan kaina ma na koya wa kaina ma'ana wato ba wanda ya sani kenan ai lam qutli alayhi ahada ban sun kai da kowa ya sani ba aw annal kalama tamma inda qawli akadu wannan dai magana ce duk ta malamai da suke fassara ma'anar a kafin ko kuma kintu a fa'alu na kusan aikata abu suna cewa a hamsu wa lam af'alu wa kintu ko kuma a ya tsoro annan ma'ana a kafin gori ina nufi kenan suna cewa kadat wa kintu wa tilka khairu iradatin law adamin lahawi sababatu amara kadat ai aradat wa kintu wa aradat وتلك خير إرادة wannan shi ne mafi kyawun biki lau ada bi lahawun da ba mutum ma ba ina ma abin da yake na kuruciya zai dawo ma'ana ku aradat wa aradu malik ibn al-ambani wanda jijjige ne ka ta bare ne cikin faradun da shi kama da manura da barbari shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ga annabi Musa cewa kai kai mutane bayanin wannan fala yudannaka anha man la yu'minu biha kada wanda bai imani da ita ba ya wato ainihin bijirar da kai ko ya toshe ka ko ya kare ka da wani imanin jihadin ka wata ba a hawa ba kuma ya san zuciyarsa fatar da sai ka halaka wato kada wanda ko fara ya fitar naka a man la ilu ba wanda bai imanin da ya zama kada ya kada ya ka gaba da wata ba a hawa kuma ya san zuciyarsa fatar da sai ka halaka wannan shi ake kira babu sababiyya ma'ana in ka wanda ya saba wa Allah sai ka halaka ka zama cikin halaka Allah ya ga annabi Musa cewa kada ka wanda bai imani da ta kiyama ba fatar da ai fata ba malam za a ce to ana cewa da bi yarda radar idza halaka dan abu ya halaka to dan za mu ga ko sha Allah sai mu tashi amma tilka bi yaminika ya Musa Allah ya fara da wanda. Thank you.